شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا da masallanmu assalamu alaikum da haɗuwa da ku a wannan na bilal bin katsina a wannan rana ta 26 ga watan ramadan na shekara ta 1439 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan jun na shekara ta 2018 a wannan majalisi wanda shi ne majalisi na 23 a jerin majalisan da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani a wannan wata na ramadan idan ba manta ba a jiya mun tsaya inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Fa in Amunubi musulma amun tun bihe faƙadin ta dawo. Wahin tawan laufin na magon feshi fa, fa sa yaƙi wa wasu wani wani. In sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi, na imani da dukkan manzannin Allah S.WazaWa, da kuma littattafarsu, to tabbas zai zamantar cewa sun shirya. In kuma ba haka ba, to suna cikin matsala. Allah Kuma zai isan maka su.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 ce musu atu hajjuna na killa, yanzu kuna jayayya ne da mu game da Allah subhanahu ta'ala wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali kuma Allah subhanahu shi shine ubangijinmu wa rabbukum kuma shine ubangijinku kuma wala na a'maluna muna da ayyukanmu da muke aikatawa waɗanda ba su shafe ku ba tunda Allah ba zai muku sakayya game da aikinmu ba walakum a'malukum kuma kuna da ayyukan ku waɗanda Allah subhanahu wataala zai duba ya ba ku sakamako game da su ba ruwanmu da su wa nahnu lahu mu dai mun raga mun tsarkake addinin mu zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratu Yunus fa in kadzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum in sun ƙaryata ka ba su yadda da abin da ka zo da shi ba to ka gaya musu cewa ni fa aiki na za a saka min da shi kuma aikinku yana nan a wajen Allah zai muku a gwargwadon yadda yake amma kuma dai ba ruwa na da abin da kuke aikatawa fa in ka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba a surat ali imran Allah yake cewa in sun yi jayayya da kai to ka ce ni na riga na miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da ni da wanda ya biyayya gare ni saboda haka ku kuma ko ku miƙa wuya ko ka ku miƙa wuya wannan ni ba shi daga cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya umarce mu da shi in alaika illal bala ba abin da yake kanka illa ya zamanto cewa ka isa kowa ma ala rasuli illal balagul ko abin da yake kan manzo kawai shine ya zama cewa ya isa lasta alaihim bi musaytir Allah Allah madaukakin yarki ne cewa ai kai ba dora ka dora ka akan su abin da yake kanka shi ne isar musu da su da sako wa ma anta alaihim bi wakil saboda haka abin da yake kan mai wa'azi da kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala inna innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba wala inna ma ya haya hadi man yasha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne samar da imani a cikin zuciya ga wanda amma dai-dai, ya Muhammad ba wanda za ka iya samar wa imani sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya da wannan ikon shi ne ya da wannan dama أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا الشهادة عنده يعلم الله وما الله بغافل عما تعمل gaskiya ke cewa am taquluna ko kuma kuna cewa inna inna ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa al asbaqa kanu hudan aw nasara kuna cewa am ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaquba da kuma al asbaq su ai muka ce asbaq jiya jikokin annabiya biya ko akwai annaba kuma su kuna cewa waɗannan sun kasance yahudawa ne ko kuma nasara ba haka zancen yake ba saboda ai asali shi yahudanci ma daga baya ya sai ta ina waɗannan za su zama yahudu ko nasara kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikin suratu ali imran antum haula'i hajatun fi ma lakum bihi kuwai mai isa kuna yin jayayya abinda kuke da ilimi falimatu hajatun fi ma laysa lakum bi'in to me yasa kuke yin jayayya akan abin da ba ku alhalin Allah shi ne masanin komai ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasrani shi annabi Ibrahim ba ba yahudi bane ba ba nasrani bane asali ma ba a ba san wata kalma ta yahudanci ba ko nasrani sai daga baya waɗannan sa waɗannan manya manya a baya bayan annabawa saboda haka Allah ya ce walakin kana hanifan muslima shi ya kasance mutum ne wanda ya karkace wa dukkan wani addini ya ba addinin musulunci wa ma kana minal musulunci shi ba shi daga cikin mushrikai saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karyata yahudawa a kai shine Allah yake cewa qul a antum a'lamu amillah wai ku da Allah wane ne ya fi ilimi ne waye ya fi sani ba buƙatar ma a ji amsar wannan amsar a fili take saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci ilimin ma gaba ɗaya duk wani ilimi na dan adam to ba wanda ya sanar da dan adam shi in banda Allah subhanahu wa ta'ala allama insana ma lam Allah shine ya sanar da dan adam abin da bai sani ba saboda haka duk wani ilimi da aka gani a duniya ko Allah subhanahu wataala ne ya sanar da mutane shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shine wanda ya fito da ku daga cikin iyayenku? mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah ya sanya muku ji da gani da kuma zuciya wacce za ku dinga hankanta abubuwa da shi ومن babu ممن كتم شهادة عنده من الله باب وان دي بجير من زالنشي في يد وان دي قوي وتشيدا وتشيدا تكي وجنشي وتعالى سبحانه وتعالى يباشي kamar yadda Hassan Basri yake cewa kanu yaqra'una fi kitabillahi alladhi atahum inna ad-dina al-islam inna muhammadar rasulullah wa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq kanu burha'a min al-yahudiyyati wan nasraniyyati sun karanta a littattafansu cewa addini na gaskiya shine addinin musulunci annabi muhammad manzan allah sannan kuma sun karanta cewa da ibrahim da ismail da isa da yaqub da duk waɗannan jikokin na annabi yaqub waɗanda annabawa suka fito daga cikin su babu bai hude ba na a ce. amma kuma su kuma sai suke faɗan sabanin haka shi yasa allah subhanahu wa ta'ala ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min allah mana babu wani girman zalunci fiye da wanda ya koya abin da ya san haka yake aka tambaye ka abu ka san haka yake kuma ba wata illa da za ta haka ka faɗa amma ka koya wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba wanda ya fi girman zalunci fiye da haka sun san annabi sallallahu alaihi wa sallam da sufofinsa a cikin littattafansu amma duk da haka kuma falan ma ja'ahum ma kafaru bi lokacin da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce suka da bi isa mashtarau bihi anfusahum abin da suka zaɓa wa kawunan su ya munana wanda ba su komai ba illa saboda hasada fa ba'u bi ghadabi ala ghadab Allah malaukakin sarki yake cewa wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun amma ba Allah ba kana bane game da abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka duk abin da suke aikatawa Allah subhanahu wataala yana gani kuma zai yi musu sakayya game da wannan abin da suke aikatawa saboda haka Allah subhanahu wataala ya san komai yana ganin komai kamar yadda yake cewa suratul mulk wa asbuhu qawluhum aw jahannam asirta maganganu taru bihi ko kuma kuma ku zamanto cewa kun bayyana innahu alimun bi zati sudur abin da yake cikin kira zama Allah mallaka sarki ya san shi ballan abin da ya zama an rubuta na'am تلك أمة قد خلت لها ما كسبت qad waɗancan al'ummomi ne waɗanda sun riga sun gabata laha ma sabat abin da suka tsorata na aiki yana gare su wala wala ma sabtum kuma abin da kuka tsorata na aiki shine zai shafe ku wala tusaluna amma kanu ya'malu amma ba za a tambaye su ba za a tambaye ku abin da suke aikata ba saboda kowa aikinsa da ya yi shi zai gani saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake cewa a cikin wata surar kulla tus'aluna amma ajramna kulla tus'aluna amma ajramna ba za a tambaye mu ba za a tambaye ku game da laifin da muka yi ba wala tus'alu amma ta'malun mu ma abin da kuka aikata ba za a tambaye mu ba saboda kowa zai je ne da aikinsa wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi ke. wani kurji na hu yau mara tayi kitaban yalqahu man shuwa ikra kitabaka ka fa bi nafsika alyawma alayka hasiba ka karanta littafin ka ka fa bi nafsika alyawma ma hasiba abinda suka haifa yau ka isa ka yi wa kanka hisabi wanda yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yake cewa amma kamar yadda yake kitabun biyami ne fa ya qulu amma aqra'u kitabiya kaga shi kadai za a ba kansa littafi ba za a tambaye zai ce ga littafi na ku karanta inni balantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani kullu insani ولم أدر ما حسابها يا ليتها كانت القاضية ما أغنى هلك عني سلطاني إيه؟ خذوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة زرعها كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سيقول السفهاء wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da da gaske kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a suratul haqqa yake cewa amma man utiya kitabahu bi yamini wa yaqulu ha umqamu kitabi za ba zai ce Allah maɗaukakin sarki yake cewa sai ya ƙulu su wawaye daga cikin munafukai ko kuma daga cikin mushirikai ko kuma yahudawa duka malamai sun fassara wannan za su dinga cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka juya suka daina kallon alqiblar da suke kallo da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya hijira zuwa madina yayi watanni kusan goma sha shida zuwa sha bakwai yana kallon baitul daga baya sai Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi da cewa ya koma yana kallon Ka'aba saboda shi ne Allah subhanahu ta'ala a nan gurin yake cewa sai ya kula subhanahu minan nas wawaye daga cikin mushrikai ko munafikai ko yahudawa za su dinga cewa ma wallahu qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da su ba sa kallon alqiblar da da suke kai qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka ga musu ai da mahuda rana da kuma mafadarta duka na Allah ne Da haka Allah subhanahu ta'ala yana da ikon da zai sa musulmi ya kalli duk inda Allah subhanahu wataala yake so ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shine yake shiryar da wanda ya so ila siratal mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake na daidai yana kallon wa kadhalika ja'alna daga baya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da cewa ya koma yana kallon saboda haka shine Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin yake cewa sai ya kulu sufaha wa Wa wawaye daga cikin mushrikai ko munafukai ko yahudawa su dinga cewa ma wallahu an qiblati me ya juyar da su ba sa kallon alƙiblar da da suke ai da mahuda rana da kuma ta duka na zane don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon da zai sa musulmi ya kalli bikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su ya hadi mai ila siratin mustaqim Allah shine yake shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake daidai wa kadhalika ja'alnakum wa kadhalika ja'alnakum subhanahu wa ta'ala ya ce kamar yadda muke canza al-qibla yadda muka so saboda babban abu shine biyayya gare mu to haka ma muka sanya ku kuma kuka zama ummatin wasu ba da ake nufi da ummatin ba mana Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zama zaɓa ku a cikin mutane illa lina'lama man kuntum khayra ummatin ukhrijat lin ku ne fiyayyen al'umma wacce aka fitar ga mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna da kyakkyawa kuna hani da mummuna kuna kuma imani da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shine ma'anar anan gurin wasa mana mun sanya ku kun zama zaɓu ta inda cikin al'umomi gaba ɗaya ba wata al'umma da ta kai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin su ne za a samu mafiya yawancin waɗanda za su shiga cikin aljanna yawancin yan aljanna daga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa ta kunu shuhada ala nas domin ku zamanto shaida ga mutane kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani annabi daga cikin annabawa zai zo ranar alkiyama yana da mutum biyu wani kuma yana da sama da haka saboda Allah sai a kira mutanensa a ce shin wannan annabin ya isa muku ko da manzanci tun daga shi waɗanda suka karɓa addinin a cikin musu wuce mutum biyu ko mutum ko kuma kwatankwacin haka sai su ce a mu ba hani da mu da ya zo mana saboda haka sai a ce masa kai da gaske ne ka je ka san da sako zuwa ga mutanenka sai ya ce e sai ya ce suwaye za su maka shaida sai ya ce muhammad da al'ummarsa saboda haka a kira annabi muhammad da kuma al'ummarsa sai a tambaye su shin wannan ya isar wanda mutanensa sakon da aka ba shi sai su ce eh sai a ce menene ya ba ku wannan ilimin ta ina kuka gane haka sai su ce annabi ya zo mana ya ba mu labarin cewa wannan annabin ya isa wa da mutanensa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shine ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yana da wata dalika da haka. Shi shine ma'anar wannan aya saboda haka kamar yadda ya zo daga Jabir dan Abdullahi daga Annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa ni da al'ummata za mu tsaya akan wani tudu rana alkiyama muna ganin halittu gaba daya babu wani annabi sai ya yi fatan babu wani mutum face sai ya yi fatan ina ma eh, yana daga cikinmu babu wani annabi da ya zamanto mutanensa sun karyata shi face sai mu ne za mu yi masa shaida cewa eh, ya isar da sako izuwa ga Allah subhanahu izuwa daga Allah eh, subhanahu wataala mana ya isar da sako daga Allah subhanahu wataala izuwa ga mutane shine ma'ana wa kadhalika ja'alna ummatan wasata ya ba mu labarin ne muka sanya ku ummatan wasatan mana muka sanya ku zaɓaɓɓu litakunu shuhada 'ala nas domin ku zama zamanto masu shaida su ga mutane kamar yadda aka rawaito akwai wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam an taba yin jana'izar wata gawa saboda sai aka yi mata shaida da alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wajaban ta tabbata ma'ana aljanna ta tabbata a gare ta an taba zuwa kuma aka wuce da wata gawa sai mutane suka yi mata shaida da shari sai annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajabat ma'ana aljanna ta tabbata a gare ta saboda wuta ta tabbata a gare ta da aka yi mata shaida da wuta saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da fassarar wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sai ya karanta wannan ayar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum alaikum shahida da Allah madaukakin sarki yake cewa wa yakuna rasulu alaikum shahida mana annabin ku zai zama muku mai shaida a gare ku ranar alkiyama shi ma wannan akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda wata rana Annabi sallallahu alaihi wa yake cewa da shi ya karanta masa alqur'ani saboda haka sai Abdullahi bin Mas'ud sai ya dauki suratu an-nisa ya karanta wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin karantawa sai ya zo dai dai wannan aya fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida ya ya zai kasance idan muka zo da shaida daga kowace al'umma kai kuma muka zo da kai shaida a matsayin wannan al'umma saboda haka lokacin da abdullahi dan mas'ud ya waiga sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hasbu ma'ana ne shi ka ka tsaya iya daidai na saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ba da shaida game da al'ummarsa annabin ku zai zama muku kaga wannan ba karamin aiki bane Allah ya ke cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar rusula mimman yanqalibu ala aqlihi Allah wa sarki ke cewa ba mu sanya al da ka kasance ba sai dan kawai mu san waye zai bi manzo waye kuma zai wuce koma zuwa addinin sana asali ma'ana abuce idan muka zo da shaida daga kowace al'umma kai kuma muka zo da kai shaida a matsayin wannan al'umma saboda haka haka ne lokacin da abdullahi dan mas'ud ya waiga sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hasbu ma'ana ya ishe ka ka tsaya iya daidai na saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da shaida game da al'ummarsa kaga wannan ba karaman aiki bane Allah yake cewa wa ma ja'alnal al-qiblata allati kunta alaiha وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه Allah madaukakin sarki yake cewa ba mu sanya alƙiblar da ka kasance ba sai don kawai mu san waye zai bi manzo waye kuma zai koma zuwa addinin na asali ma'ana abin da ya sa muka ce ku kalli baitul maqdis daga baya kuma muka zo muka juyar da ku muka ce ku zo ku kalli ka'aba kawai mun yi haka ne domin mu jaraba imanu. saboda wani anan kawai zai ga shi gaskiya ba zai iya ci gaba da wannan juye-juyen ba zai ga kamar wasa ne da hankali alhali kuma allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi haka saboda hikima wacce take mai girma shi ne ma'anar wa ma ja'alna alqiblata lati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai mun sanya ka kana kallon baitul maqdis daga baya muka koma ana kallon ka'aba mun yi haka ne ba don komai ba illa kawai don mu gane wane ne zai tsaya yi abin da ya kamata wane ne kuma kokwanto zai kama shi ya ba addinin shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadallah tare da cewa wannan canjin da aka yi daga baitul maqdis zuwa ka'aba abu ne wanda yake mai nauyi illa alal ladina hadallah sai ga waɗanda Allah ya shirya da su suke da yaƙini su waɗannan za su ɗauka ba komai ba ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi ba don wani abu ba illa saboda ya jarraba imanin mutane illa saboda ya gane waɗanda sukan yi niyyar su yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata da kuma waɗanda ba su gama tabbatuwa a cikin imani ba Allah yake cewa wa ma kana Allahu li a imanakum Allah madaukakin sarki ba zai tozarta sallolinku ba wannan gurin kamar yadda malamai suka faɗa sahabbai ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai waɗanda suka mutu a al'ibla farko ma'ana kafin a koma ana kallon ka'aba akwai waɗanda Allah ya riga ya ɗauransu to yaya hukuncin sallarsu saboda wasu sun damu shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum mana Allah ba zai tozarta sallar ba a nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sallah da sunan imani akwai matsala ta tauhidi mai girma inda malamai suka kafa hujja da cewa wannan yana nuna cewa ayyuka suna cikin imani don haka yanzu komai imanin da yi da Allah subhanahu ta'ala ka ƙudurce a cikin zuciyarka in dai ba ka yin ayyuka to tabbas zai zamanto cewa kai ba mumini ne. shi yasa kamar yadda suke cewa al-imanu ma wa ƙara filƙalbi wa a a'mal mana imani shine da ya zamanto cewa ya tabbata a cikin zuciya kuma aka samu ayyuka suka gaskata shi shi yasa malamai idan suka zo tarifin imani suna cewa a ƙaulun bil lisan wa amalun bil jaware sannan kuma wa bil jinan mana za ka faɗa da baki la ilaha illallah sannan kuma ka ƙudurce a zuciya in ba ka ƙudurce a zuciya ba ya zama kawai magana ce ta baki ka zama munafiki ba za ka zama cikakken mumini ba idza ja'aka almunafiquna قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون kaga abin da ya sa munafukai suka zama munafukai shine saboda sun ce sun yi imani amma kuma walan ma ya dukulul imanu fi qulubihim amma imanin bai riga ya shiga cikin zukatansu ba wannan shine dalilin da yasa suka zama munafukai saboda haka dole kuma sai kayi aiki shi sa Allah subhanahu wataala a gurare da yawa idan ya zo yake haɗa aiki da kuma imani innal ladhina amanu wa amilus salihati wal ladhina amanu wa amilus salihati haka Allah subhanahu wataala yake faɗa saboda iya mujarradin imani bai isa ba dole sai ka yi aiki shi yasa Annabi sallallahu alaihi cikin hadisi yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluhal jasadu kullu a cikin jiki akwai wata tsoka duk lokacin da ta gyaru to dukkan jiki zai gyaru saboda haka in mutum ya imani da Allah a zuciyarsa amma gabansa suna sabawa Allah wannan yake nuna cewa akwai tasgaro a cikin imaninsa saboda duk mutumin da imaninsa yake sambal to za a ga a wajen ayyukansa ma za a ga cewa insha Allah ta'ala yana tafiya in mutum ya bar sallah da Allah subhanahu wa ya kira sallah da sunan imani shi ma wannan zai nuna mana muhimmancin sallah da kuma girmanta sama ne a wajen malaman malikiya da shafi'iya da kuma la yarawna shay'an tarkuhu kufrun illa salah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu wanda suke ganin barin kafirci amma za a kashe sai sallah saboda da yi kutalu hatta za a kashe shi kuma za a iya rufe shi a makarantun musulmai amma a wajen anabila cikakken kafiri ne saboda waɗannan hadisa dan haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka. abin da yake tsakaninmu da mushrikai ya bambance tsakanin wani makawo ya taɓa zuwa ya ce dan haka alaihi wasallam duk mutumin da ya zamanto ya bar sallah to ya zamanto cewa kafiri malamai sun yi saɓani cewa idan mutum ya daina yin sallah saboda kasala ya tafiya ful kafuri ne ko kuma hafi mana cikakken kafuri ne ko kuma kufurin ne duna kufur sun yi ijima'i cewa in mutum ya bar sallah saboda bai imani da ita ba wannan kafuri ne original amma idan ya batta saboda kasala shin cikakken kafuri ne ko kuma dai sama-sama ne a wajen malaman malikiya da shafi'iyya da kuma hanafiya in mutum ya bar sallah ta kasulan saboda kasala to wannan ba cikakken kafiri ba ne amma za a kashe shi saboda aka yi kutalo haddan za a kashe shi kuma za a iya rufe shi a makawartun musulmi amma a wajen anabila cikakken kafiri ne saboda waɗannan hadisan don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga ya tsananta akan sallah sama da yadda ya tsananta akan ragowar abubuwa wani makaho ya taɓa zuwa ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ɗan jagora ga kuma zazzabai a madina shin an masa uzuri zai iya yin sallah a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, ya je ya sallah a gida har ya tafi ya fara tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kirawo shi sai ya ce masa a tasma'un nida'a kana jin kira ya ce e ya ce idan don haka ka amsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi na yi niyya a tsayar da sallah in yi umarni a tsayar da sallah wani ya jagoranci jam'i ni kuma in tara ice in je gidan duk mutumin da baya zuwa sallah an kona gidan shi kamar yadda ɗaya daga cikin sahabai yake cewa za ka ga mutum sa zo da shi rangaranga gyara an tsayar da shi a sauye cewa ma ya ta kallafu an ma'ila lamuna ba wanda ba ya zuwa sallar jami'a cikin da munafi kaga wannan yake nuna mana mahimmancin sallah kuma kamar yadda hadisi ya zo ita ce farkon abin da za a fara yi wa mutane hisabi ranar alkiyama idan salha uba ba ma'ana rabuwa ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya sa ya karfafa sallah saboda akwai mulkinsa masu yawan shi da suka jawo Allah subhanahu wa ta'ala ba ta ya sha da yanzu kai manufofi da kuma dalilai masu yawan gaske waɗanda suka samu ya maɗaukakin sarki ya shara a sallah na farko a cikin sallah ya tsayar da ambatan Allah wannan yasa za ka ga duk wani abu da za ka yi a sallah akwai ambatan sallah zo kai sallah ta kwana arba'in subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la sai mi Allahu liman hamida alhamdulillahi rabbil alamin za ka ga yadda tambaye ku akwai aya mata Allah kai ya yi kwato kwata zinan mata uku daga cikin su tsayar da sallah saboda ambatona sannan sallah tana gyara to wannan zai taimaka wajen kamar yadda al'allama abdurrahman bin nasir sa'adi yake cewa in ban da sallolin da muke to da mun zamanto daga cikin gafalallu to amma yawan sallar da kake yi shine zai sa ka gyaru inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un saboda haka duk lokacin da mutum yake yawan yin sallah wannan zai taimaka wajen ya zamanto zuciyar shi ta gyaru shi yasa wani daga cikin magabata da ya zo a masallacinsa wani mutum yake ce masa yana so zai dinga yin zina a ba shi izini ya je ya zina sai ya ce to ba matsala zan ba ka izini ka yi zina amma ka je ka yi sallah ka zo ka yi sallah ta kwana arba'in a masallaci na bayan ka yi zan ba ka izini saboda haka sai ya zo ya yi da ya zo ya yi bayan kwana arba'in din sai ya tambaye shi ce to yaya magana ta muka yi da kai sai ce ai ya ji kwata-kwata zinan ma ta fita daga cikin zuciyar shi da haka duk lokacin da mutum yake yin sallah kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya umarni to wannan zai taimaka wajen ya zamanto cewa ba zai zamanto daga cikin gafalallu ba kuma ba zai zamanto cewa yana abin da ya ka dama ba saboda Allah zai dinga gyara zuciyarsa duk sanda kake yin sallah amma kuma ba ka samun gyaruwar halaye to akwai ayat tambaya akan wannan sallar taka sallah tana kankar zunubai duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa misalin salloli guda biyar kamar misalin mutumin da yake wanka ne so biyar a ƙorama ba abin da zai ragu daga cikin dauɗa a jikinsa haka ma salloli guda biyar wannan shine dalilin da yasa Allah ya ambace ta da sunan imani ana wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai taba tozarta sallolin yan uwanku waɗanda suka yi kafin a koma ana kallon Ka'aba ba inna Allah nas Allah ya kasance lara'ufun ya kasance mai tausasawa ne rahimun ne mai jin kai ga mutane saboda haka Allah yana jin kan mutane inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa Allah madaukakin sarki mai tausasawa ne yana son tausasawa wa yufi ala rifqi ma la yufi ala al-unfi shidda yana bayarwa ta hanyar tausasawa abinda baya bayarwa ta hanyar a tsanantawa sannan Allah subhanahu ta'ala yana umarni da sauƙaƙa wa mutane da kuma yi musu magana mai daɗi wa ƙololin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai taushi wa ƙola lahu ƙaunar layyina la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha qad nara قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين إنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون kamar yadda bayani ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira zuwa madina ya yi watanni goma sha shida ko kuma ka ce sha bakwai idan ka kaddara har da watan da ya ce madina zai zama sha bakwai kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan watannin yana kallon baitul maqdis yana yawan roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah subhanahu wataala ya komar da alƙiblarsa ta zama ka'aba to shine Allah sai ya yadda sai ya amsa addu'arsa sai ya komar da alƙiblarsa ta koma kaba shine ma'anar qad nara taqalluba wajhika fis sama'i tabbas mun ga yadda kake yawan Allah madaukakin sarki ya ce masa a dinga kallon da kake yawan daga fuskarka kana roƙon Allah subhanahu ta'ala cewa ya mayar da alƙiblarka ta zamanto cewa ka'aba falan walliyan na kaɗin asalin ka mutum da haka ne za mu juyar da kai ka koma kana kallon alƙiblar makuntun alƙiblar da ka yadda da ita kake santa Allah sarki yake cewa don haka fa walli waje haka shatar almasjidil haram don haka idan za ka yi sallah to ka dinga kallon ɓangaren ɗakin mai alfarma wato ɓangaren ka'aba inda ɗakin ka'aba yake ɗakin ka'aba yana madina ko na ok a maka yake to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sallah ya dinga kallon ɗakin Ka'aba wanda a Madina ga wanda yake Madina to in zai kalli ɗakin Ka'aba zai kalli ina ne ina zai kalla a kudu zai kalla haka ne idan zai kalla zai kalli kudu in za mu sallah haka muke kalla. so zai kalli kudu ne eh, nan ba nan ne alƙibla saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce masa to ya dinga kallon a ɗakin ka'aba ɓangaren inda yake saboda haka abin da yake akwai shine idan mutum yana kusa da ka'aba to ya waje ba a gare shi ya kalli ainar ka'aba mana ya kalli asalin ka'aba amma in yana waje to zai kalli jihar shine ma'anar shatral masjid wa haythu ma kuntum wallu wujuhakum shaqara ko ina kuke to sai ku dinga kallon bangaren inda ɗakin ka'aba yake dan haka mu kaga yanzu tunda muna yamma da yamma muke kenan ko muna yamma da kaba to mu kuma sai mu kalli gabas kaga su kuma da suna gabas da kaba don haka su kuma in za su san yamma suke kallo a makka kuma ba wani bangare na musamman kowa ya danganta da inda yake da haram saboda haramin a kusa tsakiya yake su waɗanda suke nan ɓangaren za a suna sallah suna kallon gabas waɗanda suke nan bangaren suna kallon yamma wanda suke nan bangaren su kuma za a ga suna sallah suna kallon kudu waɗanda suke ɓangaren masfala da sauransu da waɗannan unguwannin da suku dai su kuma in za su yi sallah sai ya gansu suna kallon arewa su kowa zai kalli shakarar masjidin haram ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa innal ladina utul kitaba waɗanda muka ba littafi la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san wannan canjin da aka samu daga baitul maqdis zuwa ka'aba sun san gaskiya ce daga ubangijinka saboda a cikin littattafansu an riga an yi bayani cewa za ka kalli ka'aba a sallarka saboda haka in ma sun yi jayayya to sun yi mukabara ne mana taurin kai ne wa mallahu bi ghafilin amma ya amalo Allah subhanahu wa ta'ala bai zaman torab ne ba game da abin da suke aikatawa na'am ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إنك إذا لمن الظالمين malaman malikiya sun kafa hujja da waccan ayar da ta gabata da Allah (Wata wataala yake cewa wa haifu ma kuntum fawallu wujuhakum shaqara akan cewa in mutum zai yi sallah to zai kalli gabansa ne ba zai kalli wajen sujada bane saboda an ce ka kalli ka'aba in ka kalli ƙasa kuma baka kalli hakikanin ka'aba ba sannan kuma zai jawo sai ka rankwafa yadda baka kalli ka'abar yadda ya kamata ba tare da cewa akwai malamai da suka tafi akan cewa ya halatta ya zamanto cewa ka kalli wajen sujada saboda za'a basaraka mawdi a sujudi Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu wanda yake tabbatacce yake cewa wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak waɗanda aka ba wa littafi inda za ka zo musu da kowace irin aya ne kowace irin alama da za ka zo musu da ita to ba za su taɓa bin abin da ka zo da shi ba ba za su taɓa barin son zuciyarsu su ba abin da kake so ba wa ma an tabi tabi'in iblato kai ma ba za ka ba abin da ya zamanto cewa suna bi batun da ɓata ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun waɗanda kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata a gare su ba su taɓa yin imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azaba alamin ko da ko za su ga kowace aya ne to in dai ba azaba su gani karara ba ba su taɓa yin imani saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ba'dhum bi taliqin qiblatan su kansu ma ba haɗin kai ne da su ba saboda haka su ma sashin su ba zai fasashi ku yi kokari wajen gaggawa ina fasuwa an gane ne saboda me ayyana ma saboda haka wa ma anta bitabi'in qiblatahu saboda duk inda kuka kasance kasir yake cewa ikbaran ta shiddatu mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wasallam lima amara Allah ta'ala bihi وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم هو أيضا مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله ولا كونه متجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود وإنما ذلك عن أمر الله تعالى إلا ما حذر تعالى أو مخالفة الحق الذي يعلمه العالم في الهوى saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bai ne taba bin abin da suke so ba dan haka ba zai koma ya bar alƙiblarsa ya koma yana kallon baitul maqdis ba inda Allah ya riga ya ba shi wata alƙibla su ma ko ba za su iya bar san zuciyarsa san zuciyarsu su bu annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam wala in ittaba'ta ahwa'ahum idan ka bi son zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min ilm bayan ilimi ya zo maka kana da alkur'ani ka gane cewa ba a kan gaskiya suka ba innaka idan lamina zalimin tabbas kai kana kan zalunci mana ka zamanto daga cikin azalimai. kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa waɗannan abubuwan ana faɗa ne don ya zamanto ala sabilit takdir mana inda za ka yaka to ga hukuncin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin an yi wahayi izuwa gare ka an yi wahayi izuwa ga annabawan da suka zo kafin kai in dai kai shirka to aikin ka sai ya lalace kuma za ka zamo daga cikin waɗanda suka yi asara saboda haka Allah subhanahu ta'ala shi yasa a nan gurin yake faɗa cewa inda za ka bi son zuciyarsu to da ka zamo daga cikin azzalumai zalunci shi shine sanya abu wurin da bai dace kamar yadda adalci shi kuma shi ne ba wa kowa haƙƙinsa gwargwadon yadda ya kamata Allah ya haka الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه الحق وهم يعلمون نعم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Allah maɗaukakin sarki yake cewa allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba wa littafi wato daga cikin yahudawa da kuma nasara kuma suka yi aiki da littafin ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴayensu kamar yadda suka san ƴaƴayensu haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin siffofinsa a cikin attaura da kuma injila alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal waɗanda suke bin annabin da yake a rubuce a cikin attaura da injila muhammadun rasulullah na ma'ahu ashidda'u 'alal ruhama ruhama'u bainahum muhammad manzan Allah ne ko waɗanda suke tare da shi masu tsanani ne ga kafirai amma masu sauƙaƙawa ne da kuma yin rahama a junansu tarahum ruk'an sujjadan yaftaguna suna ruku'u suna sujjada suna kuma neman yardar Allah subhanahu Allah ya ce zalika masaluhum fit taura wannan shine labarin su da kuma bayanin su da aka yi a taura wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastawa ala suqihi yu'jibu zurra liyahiza bihim kuffa. kaga wannan yake nuna cewa ha injila ma an yi bayanin su so shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ya ya'rifunahu kama na abna'ahu sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san yayayansu wasu malaman suka ce kama ya arifuna abna'ahum mana kama ya arifuna abna'ahum min bainin nas kamar yadda inda ɗansu zai bata a cikin mutane to suna ganin shi komai yawan yaran da suke gurin zai gane cewa wannan ɗan shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda yake ingantacce akwai umar radiyallahu anhu ya tambayi abdullahi bin salam yana cewa shin da gaske ka san muhammad kamar yadda ka san ɗanka sai ya ce eh haka ne ko ma sama da haka saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ne ya ba da labarinsa da kuma yadda zai kasance ya ce wa amma bini fala adiri ma kana min ummi ya ce amma ni ɗana ban san me ya faru da babar shi ba ban san me ya faru da babar shi ba zai iya yiwa ma ba ɗana ba ne wa inna fariqan minhum wasu daga cikin su la yaftumuna alhaqa suna boye gaskiya wa hum ya'lamun alhali kuma sun san cewa gaskiya ce ta asali amma kuma saboda son zuciyarsu sai ya zamanto cewa sun boye gaskiya alhaqqu min rabbika gaskiya ce daga ubangijinka fala takunanna min mumtari kada kai kokonto akai ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها قوة الأمة تنادى الإبلة وجهتك تتكلم فاستبقوا الخيرات ويقوا قري وجن قاوا إزواج الخير saboda me aina ma takunu bi kuma Allah jami'a saboda duk inda kuka kasance to Allah subhanahu wataala zai zo da ku ranar alkiyama kuma zai saka muku da abin da kuke aikatawa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai saboda haka duk inda ka kasance to Allah maɗaukakin sarki zai tashe ka kuma zai zo da kai ranar alkiyama kuma zai tambaye ka zai kuma tsayar da kai ya yi maka bayanin duk abin da ka aikata ma kun min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani a cikin ku face sai ubangiji yayi magana da shi laysa bainahu wa bainahu turjuman babu tafinta a tsakaninsu saboda Allah subhanahu wataala yana jin kowanne yare ba wai sai a lokacin za a koya ma wani yare bane kowanne yare Allah subhanahu wataala yana ji yanzu yau malam mantala ka addu'a da hausa ko ko baka ba to kaga haka ne akwai kuma dan kabilar tibu shi ma ya addu'a da tibi akwai wanda yake fe shi ma ya addu'a da nufanci akwai dan kabilar chainanci shi ma ya yi addu'a da yarensa kowa ya addu'a da yarensa amma kuma duka allah subhanahu wataala yana ci saboda shi sami'un ne kuma basir ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يكي سواك رساه ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت كوئناك فتو فولي وجهك شطر المسجد الحرام ka dinga fuskantar da fuskarka zuwa ɓangaren ɗaki mai alfarma wato ka kalli ka'aba in za ka yi sallah wa innahu lal haqqu min rabbik tabbas gaskiya ce daga ubangijinka wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki ba ga falalle bane game da abin da kuke aikatawa wa min haythu kharajta ko daga ina ka fito fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ka dinga kallon bangaren ɗakin mai alfarma wa haifu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara ko da ina kuka fito ku dinga kallon bangaren daki ne alfarma malamai suka ce me isa akai ta maimaita wannan maganar ta cewa in za ku yi sallah ku kalli bangaren daki ne alfarma wasu malaman tafsirin suka ce dalili shine saboda alƙibla ita ce farkon abin da aka fara yin sa ita ce farkon hukunci wanda ake yi aka zo aka goge shi aka da shi wannan shine dalilin da ya sa Allah subhanahu wataala yake yawan maimaitawa ba don wani abu ba illa saboda a ƙarfafa abin akwai malaman suka ce a'a kowace aya daga cikin ayoyin nan guda uku akwai ma'anar da take nufi ta farko tana magana ne game da mutumin da yana ganin ka'aba ƙuruƙu ta biyu tana magana ne game da mutumin da baya kusa da ka'aba ta uku kuma tana magana game da waɗanda suke ragowar garuruwa kamar mu da muke anan nan 'yan najeriya baƙaƙi saboda haka wannan shine yadda zaka raba waɗannan ayoyin guda uku saboda haka ba suna magana bane ne a ƙarfafawa kawai a'a kowace aya akwai ma'anar da ya zamanto cewa tana ɗauka ta farko ga waɗanda suke kallon ka'aba ta biyu ba na'am ga waɗanda suke cikin maka amma ba sa ganin ka'aba na uku ga waɗanda suke ragowar garuruwa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja mun canza maka alƙibla ne saboda kar mutane su samu hujjar da za su kafa a kanka saboda a cikin attaura da littattafan da suka gabata an yi bayani cewa alƙiblar ta za ta kasance ne zuwa ka'aba saboda haka inda a canza ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hasbu ma'ana ya ishe ka ka tsaya daidai na saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da shaida game da al'ummarsa dole sai sun samu abin faɗa kaga wannan ba karamin aiki bane Allah yake cewa wa ma yana cewa القبلة التي كنت عليها وما جعلنا التي كنت عليها لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه sanya al'amarin kasance ba sai dan kawai mu san waye zai bi manzo waye kuma zai عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكرون أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله سبحانه وتعالى يكي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون شيدا daga kowace al'umma kai kuma ka zo da kai shaida a wannan al'umma saboda haka lokacin da kuma Abdullahi dan Mas'ud ya waiga sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa asbu ma darasi shi ka tsaya iya daidai na saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa wasallam zai ba da shaida da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda kaga wannan ba karamin aiki bane Allah yake cewa wa ma ja'alnal al-qiblata allati kunta alaiha وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الله مدaukakin sarki yake cewa ba mu sanya alƙiblar da ta kasance ba sai dan kawai mu san waye zai bi manzo waye kuma zai koma zuwa addinin sana asali ma'ana tabbas an hana ni karanta alƙur'ani ina yin sujada ko kawai mun yi haka ne domin wallahi ne inda ba ka yi kamanceceniya da wasu arna ba ba hana ba amma dai bin al'ada yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske ya zamanto siffarka da kake da ita a jikinka ta dace da irin yanayin al'adarka amma ba al'adar mutanenka annabi sallallahu alaihi wasallam har sai yana sawa ne gwargwadon yadda al'adar mutanensa so yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci tare da cewa kamar yadda ka samu ya zo a cikin hadisi annabi sai ya karanta wannan ayar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas waya kunan rasulu alaikum shahida da Allah madaukakin sarki yake cewa waya kunan rasulu alaikum shahida mana annabin ku zai zama muku mai shaida a gare ku rana alkiyama shi ma wannan akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda wata rana annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa da shi ya karanta masa alkur'ani saboda haka sai Abdullahi bin Mas'ud sai ya dauki suratu an-nisa ya karanta wa annabi sallallahu alaihi sallam yana cikin karanta sai ya zo daidai wannan ayar fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula shahida yaya zai kasance idan muka zo da shaida daga kowace al'umma kai kuma muka zo da kai shaida a matsayin wannan al'umma saboda lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya waiga sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hasbu ma'ana ya ishe ka ka tsaya iya daidai na saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da shaida game da al'ummarsa samun jin daɗi da kuma kaga wannan ba karamin aiki bane Allah yake cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه الله من أوكي سيكي كيشوا برسنع القبلة لككسن شبا sai dan kawai mu san waye zai bi manzo waye kuma zai koma zuwa addinin sana ya kamata kawai mun yi haka ne domin yanzu malam lura ya ce ki nemi akwai lacca da muka yi akan hukunce hukuncen jina na al'ada a makarantar khadijatu tubirin kuwai jiya 25 ga watan ramadan so ki neme ta sai ki saurara ana ba ku wallahi wannan yana buƙatar sai mun san dokokin gidan kwastam ya suke yaya constitution din kasa yake game da haka ala haula shahida yaya zai kasance idan muka zo da shaida daga kowace al'umma kai kuma muka zo da kai a matsayin wannan al'umma saboda haka lokacin da abdullahi da mas'ud ya waiga sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa asbu ma'ana ya ishe ka daidai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai ba da shaida game da al'ummarsa kaga wannan ba karamin aiki ba ne Allah yake cewa wa ma kunta wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibai Allah madaukakin sarki yake cewa ba mu sanya al da ka kasance ba Say